iyayenmu mata da sauran al'umma baki ɗaya da suke bibiyar wannan darasi namu na kusa da na nesa muna yi mana barka da sake haɗuwar mu a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib wanda ke wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar asabar ne sha takwas ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da bakwai ga watan Kuku shekara bature dubu da ashirin da shida wannan kuma shine majalisi na biyar insha Allah a cikin jerin giyar wato majalis na muhazara da muke gabatarwa na iyaye mata a cikin wannan wata na ramadan allah daukakin sarki muke roko ya datar da mu idan ba manta ba mun yi wa wannan muhazara ta mu a wannan karan da take kalubalen zaman aure da tarbiyya wanda a jalsat guda hudu da suka gabata mun yi ƙoƙarin bayyana irin ƙalubale da suke fuskantar zamantakewan aure musamman abin da ya shafi a matsayin da ya kamata mace ta sani wadda yake a kanta a yayin da take ɗakin mijinta ko gidan aurenta da kuma irin yadda ya kamata ta mu'amalanci waɗannan wato matsayi da hukunce-hukunce da shari'a ta yi wato tsora mata da kuma yadda za ta ainihin tunkayi waɗanda suke hura wa mata kunne da sunan cewa kada su yadda da wannan matsayi da Allah maɗaukacin sarki ya ba su wanda shi yake kawo rigingimu da dama a gidajen aure to mun ji dalilan da suke tabbatar da wajabcin mace da ya hidima a gidan mijinta wanda wannan yake hukunta cewa wajibi ne kenan da yadda miji shi ne tsayayye a kanta ma'ana shi ne jagora shi shine shugabanta da haka duk wanda ko yake jagora shugaba wanda aka ce wajibi ne ki masa hidima to dole ki masa biyayya a cikin abubuwan da zai gaya miki na umarni amma wanda ba su wuce ka'ida ta shari'a ba wanda kuma ba su sabawa dokokin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba to daga sadda mace ta yadda da wannan to insha Allah ta kama igiya mai kauri wanda zai taimake ta a gidan aurenta wanda igiyar nan ba zai tsinke ba lan fi kwama laha ko Allah madaukakin sarki ya mu dace to a wannan lokaci insha Allah za mu fuskanci bangare na biyu wanda shine tarbiyya da kuma irin kalubalen da wato a tarbiyya ke fuskanta musamman ta bangaren mu iyaye mata sanannen abu ne duk sanda aka yi aure mafi girman abin da ake fatan a samu shine 'ya'ya waɗannan 'ya'yan kuma mun san wajibi ne akan mu da Allah ya yi wa arzikinsu to mu kula da tarbiyyar tun daga abin da ya shafi kula da ainihin wato jikinsu ta yadda za mu kiyaye lafiyarsu sannan mu kula da abinda za mu ainihin wato rinka kai da komowa nasu shi yasa za ku ga tun ana tun Allah ya yi arzikin samun cikin to za ku ga za a fara tarbiyyar wato wannan cikin a fara kula da ita kanta uwar me za ta ci domin abin da take ci yana da alaka da abin da ke cikin ta shi yasa za ku ga ana cewa ta rinka zuwa wajen jami'an lafiya a asibiti suna auna ta suna gwada ta suna ba ta shawarwari na abin da ya kamata ta yi da abin da ya kamata ta ci har a kai matakin da za a fara ba ta wasu magunguna duk wai saboda wannan yaro ko cikin da take ɗauke da shi a samu a haife shi lafiya to daga nan fa an fara tarbiyya har zuwa lokacin da za a zo a ta yi naƙudan haihuwa wanda kuma ta kuke cewa wai jihadin mata ko to ko jihadin ne ko ba jihadin ba za dai a haifi ɗayan Allah ya ƙaddari zai zo ko daga nan kuma sai a ci gaba da tarbiyyar shi ana kula da lafiyar shi da an ji kukan shi marmaza za a je a saurare shi a ce lafiya har ya fara ƙarfi ya fara girma har zuwa dai sajja da wainiyan tarbiyyar shi ya ratayu a wuyan iyaye wannan aikace-aikacen tarbiyyar nan shine muke son mu ji ta wata hanya za mu bi har a ci nasarar wannan tarbiyya domin cin nasarar tarbiyya shine idan ɗan ya girma to ya zama mutumin kirki mai jin ƙan iyaye mai yi wa Allah da manzansa biyayya wanda mutane za su rinka alfahari da shi a cikin al'umma ba ya taso bayan an gama shan duk wannan bakar wahalar Uwata wato saka rayuwarta cikin hatsari bayan nan kuma sai ɗan ya taso ya zama kan garare ya fitini iyayen ya fitini al'umma har a wayi gari ana nadama da takaitin haihuwar shi ana ganin ina ma da farin shi aka yi da an zauna lafiya duk ba ana samun irin wannan ba to me yake sa tarbiyyan ke yin gardama shine abubuwan da zamu ji kalubalen su insha Allah a cikin wannan hanyoyi wato gaba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora a cikin wannan risala dai wanda ainihi wato muke yi mana bita a cikin ba manta ba wanda malam abdulhamid salih Allah ya saka mishi da alkhairi ya rubuta wanda yawa take da khidmatul mar'ati zawjaha wato yayi bayanin hukuncin hukuncin khidmar da mace za ta yi wa mijinta dirasa fiqhiyya da makamantansu to amma a ƙarshe ƙarshen littafin bayan da ya gama kawo waɗannan hujjoji da muka aini wato a yi mana a karatunsu a gurguje to shine daga ƙarshe sai malam ya zo gaban da ya ce khidmatul mar'ati zawjaha wa kafatun tarbawiyya to wannan duk idindimin nan da ake cewa wajibi mace ta wa miji to mu sani da cewa fa yana da alaka da tarbiyya a gidan miji tarbiyyar nan kamar yadda muka fara mana ishara a baya hatta shi kanshi mijin to ke a ki na matar shi za ki tarbiyar shi sannan kuma 'ya'yan da an yi wato za ku haifa za ki tarbiyar su sai ma ya fara da gaban farko sai ce hadiqatul mar'ati lambu ko gonan wato mace kowa ya san abin da ake cewa lambu ko da abin da ake cewa gona to yanzu ana son ki kaddara ke din nan yanzu gashi kina da wani lambu da ake son ki je ki shuka ko ki yi dashe na wasu kayan marmari ko kayan a menene kayan girke-girke irin su tumatir tattasai da makamancinsu ko kayan vegetables da ake cewa sai aka baki lambun da aka ce ki je ki shuka su kuma ki kula da ainihin wasu, wannan shukar har su fara tasowa su girma sannan a samu 'ya'yan amfanin da aka shuka an fahimta ko malam yace waliya kalimatun mujiza a daidai wannan gaban ina da wasu takaitattun kalmomi ne da nake so in gabatar law alimatil mar'atu anna kamali sa'adati anna kamala sa'adataha ah, law alimatil mace idan da ta san cewa cikon cin nasarar rayuwanta da kuma alkhairi a cikin gudanar da rayuwanta fi ha lima bi rahmihi mala yace to wannan yana cikin gidanta ne gwargwadon yadda ta kiyaye zamantakewanta a wannan gida wato nasarar mace a rayuwa ko to yana gidanta ne gwargwadon yadda gidanta ya kyau gwargwadon yadda rayuwanta zai ci nasara daga ƙarshe har ta zan abin sha'awa kuma ta koma ga Allah Allah ya bata aljanna to wannan nasarar ya mace tana samu ne a cikin gidan aurenta ba a wajen gidan aure ba abinda malai yake son ya ce mana kenan sai ce misalin wannan misalin wanda aka bashi renan kayan lambu ne wa raudatu anna'in wa ha لا يجتني من هذا البستان الذي تدخله مع صباه كل يوم duk sanda aka ce an baiwa mace kula da ainihin wato lambu na farko za ku ga tana sa ido duk safe game da yaya ci gaban wannan lambun haka ne ko ta hanyar ta rinka zuwa tana ban ruwa tana zuwa tana cire ciyayi tana lura a wakan da take kiwo kar ta shiga ta cinye mata ko za ku ga ta ba da kula ta musamman to wannan irin kulan kun ga dai ba ba sauki bane akwai wahala haka ne ko don duk wanda aka ce an ba shi kula da lambu ko gona zai yi wahalar zuwa kullum da zuba taki da share gonan da ba shi ruwa da makamancinsu sai ma ya ce to almar'a fi hayatiha kun ga ɗiyama ce a rayuwanta kalmazari'i fi bustaniha kwatankwacinta kwatankwacin wannan da aka ba kula da ainihin wato gonan nan ne me yasa aka kwatanta mace da ainihi wato mai kula da gona ya aka ce domin ita ce da wainiyan kula da mai ke kaiwa da komowa a cikin gidan yake a kanta domin ita ce take a gidan a koda yaushe da haka za ta kula da tsaftar gidan ta kula da ainihin wato security wato ƙofofin gidan ita ce za ta san ƙofan da makullinta ya lalace da wanda bai lalace ba haka ne ko ba haka ba domin kullum ita take da mas'uliyan wannan aikin sannan in Allah ya azurta ta da ɗa to ita za ta tsaya ta yi aiki wurjanjan wajen kula da ainihin wato tarbiyyar ɗan mata duk sun san hakikarin wannan ko dan za ka ga yaro jariri aka haife shi awanni nawa yake yi a hannunki awanni nawa yake yi a hannun mahaifin wani mahaifin ma baya ainihin wato ɗaukan jariri kwata-kwata har sai ya girma zai ce shi bai iya riƙon jariri ba ba haka ba ne ke ce dai da wannan ɗawainiyar wata matan ma ko daidai da wato ya taya ta sa jaririn a baya ta goya wani namijin bai iya ba da haka za ku ga mata da yawa su suka san yadda suke je faɗa a bayansu kuma su goya abinsu ba haka ba ne kaga ashe ɗawainiyar tarbiyya mafi girma yana ainihin wato hannun iyaye ne mata da aka sai malam yake cewa kamar yadda mai gonan nan zai zai kiyayi ko ya kiyaye abubuwan da za su haɓaka wannan gonan wajen dashe da ba da ruwa da makamancinsu to haka iya take kula da tarbiyyar gidanta sai malam ya ce waɗannan ɗawainiyar da aka ce yana kan ɗiyamace ba fa an ce wato ta yi shi bane saboda kawai a azabtar da ita a saboda wannan dama shi ne tsawainiyar da ke kanta responsibility din ta ne an fahimta ko babu kuma wanda zai yi wa mace wannan tsawainiyar in ba ita ba ina fatan jama'a an gani Bi yadda ne reno ya iya rainan ɗa to ba kaman wannan ɗan a hannun mahaifiyar shi ba ina fatan jama'a an gani mala ya ce masu magana wasu sukan cewa ya mace to ita ce wato rabin al'umma sai mala ya ce ni kuma ina ganin wannan zance amma an gaza daga faɗin asalin abin da ya kamata ya ce ita ce rayuwar al'umma ga baki daya domin duk wanda kuka gani a cikin al'umma to ya samo asali ne daga mahaifiyar an gane wannan da kyau ko shi yasa take cewa iya mace makaranta ce wacce take renan duk wani wanda aka gani a rayuwar nan duk inda kuka ga wani babban malami na addini to asalin shi ne daga wajen wata mace ya an yi wato samu wata ke ta tarbiyyar shi har ya zama abin da ya zama haka ne ko ba ka ba duk inda aka ga wani mashahurin wato ɗan kasuwa wanda ya zama a attajiri kowa na sha'awar shi asalin shi dai daga hannun wata ke ya an yi wato duk inda kuka ga wani shugaba mai mulki ne ko mai jagoranci a ce shugaban ƙasa bai tashi zamowa wannan shugaban ƙasan ba sai da wata mata ta raine shi a matsayin uwar shi haka duk inda kuka ga wani babban mai sarauta duk wannan sarautar nan nashi to akwai wacce take wato gimshiki gare shi wacce a hannunta ya taso to ashe kaga ba a samu waɗannan wato al'umman ba sai da aka samu mace wacce ta yi ɗawainiya a kansu idan da wannan matar ba ta yi wannan ɗawainiyan a kan waɗannan mutanen ba ba za su taɓa tasowa har su zama abin da suka zamo ba ina fatan jama'a an gane kaga kenan ashe al'umma baki ɗaya to suna a hannun uwaye ne mata shi yasa aiki ne wurjan da akan iyaye mata su kula da wannan ainihin wato ɗawainiyar malam sai kawo wasu baitukan wake wanda malamai suka yi suke faɗin irin ɗawainiyar da ta take da shi wajen kula da al'umma baki ɗaya ga shi ce ga wani malami da ake kira a ahmad shauki su waɗanda suka san adabin larabawa sun san wannan malamin ahmad shauki yana cewa a ra'aita ashrafa au ajalla Lati ta bini wa tun an kusa wa ukula yanzu kana ganin a cikin rayuwar nan akwai matar da take da daraja ko take da matsayi kamar wacce take gina kwakwalen masu daraja da kuma renan mutanen da ake ganin su da girma duk wanda kamar yadda muka ambata ka gan shi yana da hankali da sani ya kamata to a hannun kiyama ce ya taso kenan a kaga kafin ya zama wannan mai daraja to za a fara girmama wacce ta raine shi domin ita ce ka fara aiki a kan shi har ya zama babban malami ko ya zama wani shugaba ko ya zama wani mai sarauta haka wani mawaki shi ma yake cewa al'ummu madrasatu kun ga uwa to makaranta ce idza a'adattaha idan aka ainihin wato aka tarereye ta to a'adatta sha'aban a araki to an shirya wata wacce ita ce za ta gina al'umma an fahimta ko sannan ya ƙara kawo wani baitin har ila yau ya ce al'ummu ustazul asati zal'ula ko al'ula kun ga ita uwa to ita ce wato farfesan duk duniya babu wata malama da ta kai girman malanta na uwa domin duk wani karatu da mutum ya samu bai kai ga samun wannan karatun ba sai da ya fara samun karatu a hannun uwarshi jama'a ana fahimta ko yace shagalat ma'asiruhum madal afati duk wani wanda kake jin labarin shi a duniya ya zama tauraro ana ambatan shi ana cewa akwai wani babban malami makarantar shi ta farko shine gaban mahaifiyar shi ita ta fara tarbiyyar shi ita ta fara karantar da shi har ya zama ya ɗau hannu ya zama abin da ya zama a duniya to irin wannan da take babbar malama wacce ita ta fara renar duk wani mai daraja a duniya Ba washe ga ba kankanin aiki ne a kanta ba ya ƙara kawo wani baikin har ila yau ya ce walam ara lil khalaiki min mahallin yuhazzibuna ka shibnil ummahati yace ban taɓa ganin a cikin rayuwar nan wani wuri da ake mai da mutanen duniya nagartattu ba kaman gaban uwaye shi yasa duk inda aka samu ɗa na gari to a jinjina wa uwar da ta rene shi kamar yadda duk inda aka samu wani ɗa da ya zama na banza Allah kyauta to sai an zargi uwar da ta rene shi za mu zo mu ga nan inda hakan yake faruwa sai ce fashisnul ummi madrasatun samar. da haka girmama waɗannan jinsin mata a tsare su a ba su wato duk abin da suke bukata wannan wannan shine makaranta mafi dacewa bi tarbiyatil banini aw al banat domin su ne suke tarbiyyar yara mazan su da matan su wa akhlaqul walidi tuqasu husna ana gane kyawun halitta ko kyawun ɗabi'an yaro ne bi akhlaqin nisa'i alwalidati duk inda aka samu mata suna da tarbiyya na gari to ana fatan in Allah da za a samar da al'umma ta gari domin waɗannan matan su za su haifa wa al'umma 'ya'yan da za su ainihi wato gina ta kun ji wannan shine matsayin kiyamati a shi kaga mai irin wannan matsayin to ba a bar a barka a baya bane to tunda wannan shine matsayin kiyamati to me ya kamata ita kuma macen ta yi ta yadda za ta tabbata tana da waɗannan darajojin malam sai yake cewa wannan haske da wannan fitilla da wannan daraja da ake cewa mace tana da shi kuma ita za ta samar da shi to ta sani cewa ba za ta taɓa iya samar da shi ba sai ta yi aikinta wadda take na wajabci a cikin gidan aurenta duk matar da bata zaune gidan aure ba za ta samu darajar da za ta yi wannan tarbiyyar da ake magana ba zai yi ba dole sai in kina gidanki a nan ne za ki tarbiyyar danki idan kika kuskura kika ki zaman auren nan da ki gane cewa wannan tarbiyyar da ake cewa za ki ba yara ba za ki taɓa iya ba su ba domin matar da ta yi a ƙayar baya ta fita gidan aure kun ga me zai faru za ta bar 'ya'yanta ba tare da ta yi musu tarbiyya ba ko matar da ta ɗauki wani rayuwa a matsayin abu mafi mahimmanci a gare ta fiye da kula da tarbiyyar yaranta yaran za su taso ba su samu tarbiyya a hannunta ba ina fata ana ganewa da haka da yake cewa kamar kun cire wannan abun ne a cikin bango ko sai da yake wa ma a'zamu wa arwahu ta'jir al bali al ah, an hada al-ma'na bi bi ta'bir shi yasa za ku ga a cikin ayan alkur'ani Allah madaukakin sarki ya mana wannan ishara game da yadda ya kamata mata su san matsayin da Allah ya ba su a cikin ayan da Allah madaukakin sarki yake faɗin irin wato alaƙa da ya samar na zamantakewar aure Allah ya ce wa min ayati yana daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Shi ne ya halarci matekunku daga jikinku Allah ya ce li taskunu ilaiha kun ji na farko domin ku mazajen ku samu wurin natsuwa kenan ashe duk wani namiji yana buƙatar natsuwa tare da ainihin wato matar shi to daga nan ne ita mace take samar da tarbiyya domin duk namijin da bai da natsuwa shi da kanshi ba zai iya yin katabin ya amfanar da kanshi da kanshi ba dole sai ya samu natsuwa. ku kaddara shugaban ƙasa ne al'umman ƙasar shi suna jiran ya zo ya yi musu abubuwa na ci gaba da samar da abubuwa na biyan bukatu a rayuwa to amma sai ya zan matar shi ta hana shi zama lafiya bai samu natsuwa ba in ya fito ya shigo ofis zai iya wani aikin kirki ba zai iya yi ba ku kaddara limani ne wanda yake ma mutane sallah sai zan ya fito cikin tashin hankali matar shi ta ki bashi zuwa, in ya zo ya fara sallah zai tarar kanuwa ne an fahimci wannan da ko ashe nan, akwai buƙatar mace ta san matsayin da Allah ya bata wajen samarwa mijinta a karan farko na zuwa, sannan Allah yake cewa na bainakum mawaddatan wa rahma sannan mun sanya a soyayya kauna da jin kai a tsakankaninku ma'ana wannan ƙauna da za ku rinka nunawa a tsakanin juna da kuma jin kai da za ku rinka nunawa to wannan shi zai samar da al'umma ta gari ta hanyar ƴaƴan da za ku haifa Allah ce inna fi zalika laayatin a cikin wannan abubuwa da muka faɗi na matsayin da yake a tsakanin miji da mata akwai ayoyi amma da kauni ya tafakkarun ga mutanen da suke da zurfin tunani da sani ya kamata malam ya fi. har ila yau daga cikin dalilan da yake nuna ɗiya mace fa lallai aikinta mafi girma yana cikin gidanta ne da Allah ya tashi kwatanta ɗiya mace sai Allah ya sifanta ta kaman bargo ko kayan rufe jiki Allah ya ce hunna libasun lakum wa antum libasun lakunna su matanku to kaman bargo ne gare ku kuma bargo ne gare su kenan ashe duk abin da ake bukatar a yi a lulluɓa jiki da shi kaga wannan abun ana buƙatar a same shi ne a gida idan ya zan bargon miji yana ragaita a kan titi da ne zai lulluɓa jikin shi kaga babu ina fata an gane to wannan har ila yau malam yana ta kai mu ne mu dawo da hayyacinmu mu gane da cewa lallai fa responsibility na iya mace mafi girma to a cikin gidansa yake malam sai ya ce wa haka za fil hayati zawjiyya to wannan fa shine abin da ake bukata a rayuwar da mace a gidan aure tuwafiqu baina zawjaini wan tijab a samu fahimtar juna tsakanin miji da mata da kuma dacewa wa mura'atu kullin minhuma li taraf al akhar sannan kowane bangare su rinka wato girmama alfarman juna fahamun lin nafsiyat fahimta wanda yake kwantar da hankali wa qira'atun lima fi al akhar sannan kuma su kai ga suna iya karantan halayen juna ko da ba su faɗa ba ma'ana a matsayin ki na mace ya zama da zarar kin kalli mijinki za ki iya gane me yake bukata ba ta ya faɗa ba amma akwai matan da sun fi shekara ashirin da juna amma kullum sai ta tambayi mijinta ne za ka ci kaga wanda ya nuna bata kai malama da ake bukata ba ya kamata a ce kin kai matsayin da da kin kalli yanayin shi a yau kin san me yake bukatan yi an fahimta ko to wannan shine hanyoyi da mace za ta bi idan ta fara tarbiyyar yara sai zan yaran su ma ta hanyar kallon su kawai za ta iya karantar matsalolinsu da bukatunsu jama'a ana fahimta ko haka shi ma miji ya zama wato yana iya fahimtar menene macen take ainihin wato ciki ta hanyar kallon tunaninta ko kuma wata aikace-aikacen da malam yake cewa domin a duk inda ake bukatar a samar da kwanciyar hankali da ƙauna da jin kai da soyayya ko wajibi sai an karanci tunanin juna wa idalatin nazari sai kuma an rinka sa ido game da me wane yake ciki me wacce take ciki fi azamatil khaliq alladhi awjada zalika at-tawafuq wal insijam wannan shine mafi girma abinda Allah madaukakin sarki ya bayyana da yake cewa inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun mala ya ci gaba da cewa dan haka ya ce a diyamati unzuri aina anti minhu a yanzu dinnan ki duba wace matsayi kike game da ainihin wato miji. fa inna ma huwa jannatuki wa nawu domin wallahi mijin nan naki ki sani cewa ta hanyar shi za ki iya samun aljanna kamar yadda ta hanyar shi kina iya shiga wuta Allah ta tsere mu daga shiga wuta to kaga ta yaya mace za ta shiga aljanna ta hanyar mijinta shine idan ta kwantar mishi da hankali ta yi mishi biyayya a ƙarƙashin yadda Allah madaukakin sarki ya umarni da ayyuka miji biyayya ta yaya miji zai zamo sanadin mace ta shiga wuta shine idan tana daga mishi hankali ba ta mishi biyayya a ƙarƙashin biyayyar da Allah ya ce ta yi da aka wajibi mace ta rinka tuna kanta wannan karatun a kullum cewa tsakanina da mijina idan da yau za mu tsaya a gaban Allah ina ganin zan tsira ma'ana mijin ba zai kawo wasu matsaloli nawa ba ta yadda Allah madaukakin sarki zai kama ni da rashin kula mashi da hankin shi kowace rana iya ba kanta amsa domin ke kika fi sanin rayuwar da kika yi da ke da mijinki Allah ya sa mu dace malai yace nisa'ukum min ahli janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sifanta mata yan aljanna ku ji abin da annabi ya faɗi ya faɗi wasu halaye ne yace in kuna son ku san su waɗanne mata ne yan aljanna a cikin ku sai annabi yace alwadud su ne matan da akwai ƙauna na gaskiya tsakaninsu da Allah tsakaninsu da mazajensu sannan da matan da suke da ‘ya'ya ‘ya'yan albarka ga mazajensu jama'a an gane wannan da kyau ko ma'ana ‘ya'yan nan naki da kike da su shin ‘ya'yan namijinki ne ko ko ‘ya'yan wasu kika kawo mishi sannan yaya kike kula mishi da waɗannan ‘ya'yan kina tsare mishi mutunci shi akan ƴaƴan ko ko ke kenan kullum kina ainihin wato gurɓata tunanin ƴaƴan ne a game da shi akwai matar da take saka kiyayya kiyayya mai tsanani tsakanin ƴaƴa da ubansu ta hanyar da ba ta da maganar da take gaya musu kullum sai ainihin wato munanan maganganu akan mijin cewa to gayi nan wannan uban nan naku matsiyaci dan kaza kaza dan banza zai da ba abin da yaran suke ji sai wannan da haka yaran za su taso ba abin da suke ji a zuciyarsu game da uban sai kiyayya a zamanin nan akwai mata yaran da aka samu ba wai sun fito a social media jama'a ma'ana a waɗannan kafafe na sada zumunta bayan rasuwan ubansu suka fito suna ta cewa tsakaninsu da ubansu Allah ya isa Allah ya sa dan wuta ne kada Allah ya sa ya samu rahama ubansu fa wallahi jama'a kuma aka ce uwarsu ce ka ce su je su yi wannan abin su yada a duniya shine mutane suke ta tsine musu albarka wai kuma wai duk da haka ta fito tana son wai ka kare wannan abin da ta yi wai ai uban ne sabbe yake da rai baya damuwa da su ko wane ne wa ko ma menene yanzu tsakani da Allah ya kamata a ce wannan abun an yi shi akan kafan sada zumunci ko menene tsakani da Allah to daga nan kuma sai ku fara tunanin to wani irin zamantakewa suka yi a da muje yake da rai a jiya ko shekaran jiya muna wajen wani wa'azi da aka wa iyaye mata irin haka ɗaya malamin da muke magana da shi shi yake gaya wa matan yace wallahi ya samu labarin wani mijin da aka ce matar shi ta rasu mutane suka zo suka same shi yana ta rusa kuka mutane suka ɗauka zafin rasuwan matar shi yasa yake ta wannan kukan ana ta ba shi haƙuri ana cewa ka yi haƙuri ai rayuwa ba ya ce a shi fa ba wai yana kuka ne don ta mutu ba kukan irin azabar da ta shayar da shi sanda take da rai shine yake yi a yanzu bai taba samun kwanci hankali ba sai yau dinnan da ta mutu shine yake kukan wannan goran da ta yi mishi amma wai ba wai mutuwar ce ba kuma yana yin kukan ne wai saboda ya ji malamai na cewa jin mamacin da aka yi ma kukan mutuwa mala'iku za su yi mata azaba shine yanzu yake wannan kukan dan mala'iku su yi mata azaba dan girman Allah ku duba wannan irin bala'i ku duba irin wannan bala'i jama'a an gane wannan da ke ko ina son wato duk waɗannan misalan ana faɗi ko ba wai ana son kawai mai ta sallan lani muna subhanallahi la ilaha illallah allahu akbar a'a ki dubi kanki shine tambayar ke yanzu tsakaninki da mai tsakanin tsakaninki da uban ki? yaya irin wannan alaka sai kowace ta yi wa kanta hukunci Allah ya sa mu dace to kun dai bi manzon Allah ya ce matan da suke suka nuna ƙauna domin Allah wa mazajensu sannan kuma suka tabbata su ne uwayen 'ya'yan mazajen ba wai wasu 'ya'ya ne aka ji aka kawo musu a 'ya'yan haya ba amma saboda shi kuma bawan Allah gafili ne bai sani ba ya ci gaba da ɗauka cewa 'ya'yan shi ne Allah ya kyauta sannan manzo Allah ya ce al'audu su ne matan da suke ainihin wato neman yafiyan mazajensu in suka yi mutu ba daidai ba shine nan al'a'u wato idan ta ga miji ya shiga cikin ɓacin rai ya fara fushi ko za ka yi duk abin da za ka yi ta faranta mushi rai ba za ta zama irin matan da za ta ce kai ka sani Allah kai kai ni ma ina iya <laughs> ba haka ba duk abin da aka kai aka komo ko wallahi mace mai komawa ga mijinta da ainihin wato tuba da neman shi yayi haƙuri ita ce macen da manzon Allah yake yar aljanna amma matar da za ta ce ai yanzu aka fara ni dai da kai ko to mu sa kafan wando daya da wannan wallahi alama ba ai aljanna ba ce Allah ya kyauta to kun ji annabi yace al'audu ala zawjiha kai manzon Allah yace in ba ku gane irin yadda ake sifantawa ba idan da za ta ga mijinta ya shiga bacin rai da fushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ta kama hannu shi ta ce ina neman domin girman Allah duk ma abin da ya bata maka rai ko ni ne ko ba ni bane ko ƴaƴanka ne ko wasu ne a waje ni dai na ɗauki laifin da haka ka yi haƙuri kawai kuma ba zan saki hannunka ba har sai na ga ka hakuri. wanda Allah yake to irin waɗannan matan su ne yan aljanna kaga wannan shine hakikanin da Allah yake litaskunu ilaiha kun ga duk yadda aka kai aka komo irin wannan matar to za ta zan tana kwantarwa da mijin hankali idan ya shiga cikin ainihin wato ɓacin rai ko ya shiga cikin damuwa Allah ya sa mu dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tusabiqa ba'da zalika ila ta'ati da zaran kuma ta ga mijin ya dawo cikin farin ciki da ainihin wato walwala to sai yi ta gaggawa bari ta ci gaba da mishi abubuwa na da'a ta yadda ba zai sake shiga cikin damuwa ba kun tuna abin da a ummuna khadija khadijatul kubra ta yi wa Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam khadijatul kubra a farko farko da annabi sallallahu alaihi wa sallam aka fara mishi wahayi idan zai tafi kogon hira kowa ya san kogon hira an san tarihin ko da annabi yake zuwa ya zauna shi kadai aka ce ita take zuwa ta nemo mishi kayan provision da zai tafi da shi kamar yaro ne zai tafi boarding school ko ba ana hada mai kayan abinci ba to ita za ta hada wa manzon Allah duk abin da yake bukata ta je ta samo mishi wato busasshen nonon raƙumi cikwi ko kun ga yana kwana biyu bai lalace ba sai ta gasa mushi ta harada mushi ta gaso kilishi ta gaso abubuwa da da manzan Allah zai bukata ta hada wa manzan Allah a jaka ta raka shi da shi sai mishi fatan Allah ya rufi Allah ya sa ka je lafiya ka dawo lafiya kaga manzan Allah zai fita gidan cikin kwanciyar hankali to a haka kullum in ya je in kayan guzurin ya kare sai manzan Allah ya dawo kyan da ta gan shi ba sai ya ce na zo karan kayan abinci ba ne dama ta kara tattalan wasu tana jiran ma ya dawo ne yana dawowa sai ta ƙara bashi cewa je ka Allah ya bada sa'an abin da aka je nema haka da suke wa manzon Allah cikin dukiyarta kuma bata taba yi wa manzon Allah gori ba cewa nan fa na aure ka baka da kofi ina da dukiya na yanzu zaka zo ka ce min kaza kaza bata taba yi ba hasali ma dukiyar nata malamai suka ce in tana da bukata wa kanta a cikin dukiyar sai kuma ta je ta nemo izini a wajen annabi cewa ya manzan Allah akwai wata ‘yar uwata da ta zo ina sa in taimake ta to tana bukatan kaza ne da kaza da Allah ko in cire dubu hamsin a cikin kuɗina a cikin albashina in bata kuɗinta ne fa amma kuma sai ta nemi izinin manzan Allah manzan Allah kuma sai ya ta izini sannan sai ta yi wannan ita ce Khadija to irin darajar da Khadija ta samu idan muka daga hannu yanzu muka ce Allah ka sa mu zama makwabtan Hadija sai sai mu ce amin amma ba kun ji irin abin da ka ta yi ce za ki iya irin shi dama ba za ki iya ba to amma za ki iya kwatantawa fatashabbahu in lam takunu mithlahu sannan kuma ku ji Khadijan nan fa da take waɗannan abubuwan gaba ɗaya shine fa manzon Allah ya je kogon wata rana mala'ika jibril ya zo ya same shi ya fara mushi wannan wahayi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kun san manzon Allah ya rude a lokacin ko ya dawo gida a gigice hankalin shi a tashe to abin da nake son buga mana misali kenan yanzu Khadija sun rabu lafiya lau da manzon Allah ba wani matsala haka ne sannan duk wani goma ta arziki ta yi wa manzon Allah to yau sai manzon Allah ya dawo a firgice a gigice me kuke tunani ba kamata ya kadirin su ce a ni ba wallahi abin da nike maka ya isa kar ka zo min da wasu matsaloli gidan nan in ji da wanne in ji da na gida eh, a'a duk sai ba ta haka ba sai kai kokarin ta fahimci wai menene ma matsala haka ta zo ta kama manzon Allah tana cewa ko ni ne maka laifi ne ku ji fa ta fi san ba ta laifin ba amma yanzu ta yarda duk ma wanda ya bata wa manzon Allah rai laifin ya dawo nata ta dai kwantarwa da manzon Allah hankali to haka ake son mace ta zamo wa mijinta jama'a ana fahimta ko a daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buɗe baki ya fara magana ne yace zammiluni zammiluni yanzu ba lokacin bayani bane kawai ku lullube ni tsoro nake ji ina cikin razani Hajira ba ce ko oh, wai ka ji mutum ana tambayan shi bai yi bayani ba kuma ya sa a sai ta lullube shi din abin da ya faɗi shi kai kuna gane yadda ake son mace ta zama mai biyayya wa miji ko da kuma da'a da ta gama lullube shi ta ga alamar kakkar wanda yake yi da an yi wato yanayin tsoron ya dan sauka sannan sai ta ƙara komawa gare shi ta ce wai lafiya a lokacin fa manzan Allah ba shi ita kanta bata san manzan Allah ba ne amma dai mutum ne da aka san shi mutumin kirki ne amana wadda kowa na yaban shi ta ce wai me matsala sannan fa manzan Allah ya fara ba labari cewa kogon da nake zuwa ne na ga wani halitta kamar aljani anya ba hallaka ne zo yi ba saji da aka ce sai ta ce a'a wallahi mutum ka Allah baya so zarta shi kai da kake mai gaskiya mutumin teki da kake taimakawa marayu kake taimakawa mata zaurawa kake faɗin gaskiya baka ƙarya kake sadar da zumuncin ƴan uwa da abokan arziki duk wani aiki na gari kana yi to irin ka Allah baya wulakanta shi to kun ga ashe haka ya kamata mu koyi yadda ake mu'amala wa mazajen ki yi tunanin mijin ki direba ne yana tukin mota ya kwana biyu yana kan titi yana ta jami'an tsaro duk sun kwace mai kudin hannun shi mai ya kare mishi taya ya yi ya dawo gida kuma sai ba zai samu kwanciyar hankali a wajen ki ba sai wata irin mace ce sai kuma ki tada mishi hankali ke ma kin san baki kyauta ba kamata yayi a ce duk wani matsala to idan ya dawo ki kokarin ki taimake shi ne ma akan matsalolin ba wai ki kara mishi da taki matsalar ba ana fahimta ko to a daidai wannan gabar sai manzo Allah ya ce mata ga abin da na gani ga abin da na yi duk da haka fa Khadija ta hakura ba sai ce ba matsala ka shirya zan kai ka wajen wani kawuna na san ya san ilimi na ainihi wato littafin at-taura in Allah yadda zai baka shawara mai kyau shine fa ta ɗauke shi suka tafi wajen waraka binu ufa waraka yace me kake gani ya kai ɗan dan uwana annabi ya bashi labari yace a a to al'amarin ka zai girma wannan abin da kace ka gani to ba aljani ne, mala'ika ne da Allah yake aiko wa manyan mutane za zaka zama babban mutum kun ji daga inda Khadija ta fara sanin ashe ita ma matar babban mutum ce ita to ku kaddara ta ainihin wato yi fushi da manzan Allah wannan abin da ta gani ta fita gidan shi kenan ta yi asarar wannan dama ana fahimta ko Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka nan sai malam yake cewa ku dubi wato alakan tsakaninku da mazajenku, ku ke wata matsayi kike da mijinki gashi tace allati ko malam yace allati idza ba? ki zama matar da idan ta ga mijinta na fushi ja'at sai ta zo gare shi ta zauna kusa da shi ya ji ɗuminta ta ji dumin shi hatta ta ba a yada hafi yadi a sai ta sa hannunta a cikin hannun shi wata ƙunu sannan ta ce la a zuƙa gamban hatta tarba ce wallahi in ban ga cewa ka dawo cikin walwalanka ba in ban ga ka saki ba to daren nan ba zan yi bacci ba ba zan yi bacci ba sam sai na ga ka da hankalinka da sadiqa da zalika ila fa'ati sannan sai ta gaggawar ta rinka yi wato yi wa mijin duk abin da yake bukata wa tahara'a ila naili rida'u sannan kuma ta yi ta yi marmaza ta nemi duk abin da za ta yi ta samu yaddan mijin wa mahabbatuhu da kuma yi wato kausai kaunar shi a ah, wa tumra'a ila naili ridahu wa mahabbatahu sai marmaza ta samu an yi wato yaddan shi da kaunin shi wa tazdada litafatan wa bushasha fi wajhihi sannan ta yi yadda za ta yi daga ta kwantarwa da mijin hankali ta kuma yi wato samarwa da mijin wato farin ciki sosai malam ya ci gaba da cewa a ƙarƙashin wannan idan mace ta kai irin wannan matsayi wajen mu'amalar mijinta to duk sanda Allah ya ba su arzikin ɗa to sai ta gane cewa wannan irin alaƙan da take da shi tsakaninta da mijin to yanzu ya dawo kan tarbiyyar ƴaƴan shi to a nan ne sai ta sa ido ta kasa ta tsare wajen ta ga yaran nan sun taso sun zama abin alfahari a cikin al'umma domin duk inda aka ga yaro ya zama na gari to za a alakanta shi da uban kamar yadda aka ga ya zama na banza za a alakanta shi da uban misali yanzu idan aka ga wani yaro na tsatsi yaro abin sha'awa za a ce kai wannan amma Allah ya wa iyayenka albarka kafin a yi mishi addu'a iyayen za a yi wa addu'a saboda an san su suka yi wannan aikin ba haka bane kamar yadda aka ga wani yaro da ya zama wato fitinan ne a cikin al'umma za a cewa kai amma wannan iyayenka ba su sa'an haihuwa ba kaga dai iyayen da za a ambata ma an fahimta ko Allah ya samu dace to malam sai ya kawo kan gaban da asali nan ne inda muke son mu je wajen batun yadda uwaye za su tsaya tsayin daka wajen tarbiyya wa 'ya'yansu malam ya ce a daidai wannan gabar kamar yadda muka assala tun farko babu wacce ta cancanta ta bai wa ɗan mijinta tarbiyya kamar ita uwar da ta haife su to idan kika yi sakaci akan wannan aikin me zai sa ki sakacin shine ki maida aikin ki da ke wajen gida mafi muhimmanci fiye da na cikin gida to daga nan ake samun matsala an gane wannan da kyau ko ma damar mace ba ta sadaukar da lokacinta mafi yawa wajen sauke nauyinta na cikin gida ba to ta gane cewa lallai tabbas ta fara warware igiyar da aka ce ta daure na tarbiyyar yayanta yaran nan ba za su samu tarbiyya ba an gane wannan da kyau ko malam yake cewa a ah, ku ji wani misali da malamin ya buga na yi wato wata mata daga cikin matayen magabata akwai wani babban sarki da ake kira umar ibn abdulaziz allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi rahma wannan malami saboda irin nagartar shi da adalcin shi sai da aka rika kwatanta shi da sahabbai wata rana yana cikin ah, fadar shi to bayan ɗakin shi haka akwai wani katanga da yake bukatar a ɗan gyara shi da an yi wato siminti irin na zamanin su shine a kwaba kasa da aka sai ya je da kai shi yana sarki fa sarkin al'umma sai je kwaba ƙasa ya zuba wa ƙasa ruwa ya sa kafan shi ya rika yi wato a cakuɗa wannan ƙasar nan da ruwa irin yadda masu kwaɓin ƙasa suke yi sai matashi shi ta gano shi sai ta zo ta tsaya kusa da shi ita kuma ta je ta ciyo ado sai ta zo ta zauna tana dan mishi hira saboda ya samu saukin wannan aikin tana cikin wannan tiran sai wata makwabciyansu ta shigo gidan ta yi sallama sai ta zo ta gansu a wannan waje sai ta gama tan babu hijabi sai ta ce a ah, ke koya kika zo kika tsaya a gaban wato mai muku hidima ga kanki ba hijabi babu laifi sai ta ce waye gaya miki ne mana hidima ne wannan mijina ne shi ne sarkin musulmin da da kike shi. sai matar ta kama salati ta ce ikon Allah yanzu sarkin musulmi yake kwafa kata da kanshi jama'a gane wannan da kyau ko to menene abin darasi a nan ku dubi darasin ne. na farko shi wannan sarkin musulmin mai saukin kai sannan kuma ita matar duk da wannan aikin da take yi tana ƙara buƙatar ta samun mushi da natsuwa kun aiki ne fa na waje to me kuke tunani inda kuma a cikin gida ne mu'amalar gida kun ga ashe da za ta mu'amalance shi sai dai abin da aka gani kenan an gane wannan da ke ko to sai malam yake cewa idan mace bata ba da lokaci mafi yawa cikin kula da cikin gidanta ba to ta gane cewa lallai tarbiyyar yaran ta za su samu matsala ina fatan da ba an gashi ma da yake cewa a ah, jabiru dan abdullah ya taba ba da wani labari wata rana allah ya kara mushi yadda jabiru ya ce baina nahnu qu'udun inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana muna zaune tare da manzon Allah kira da amincin Allah ta tabbata gare shi da mutanen gidan shi in atatkum ra'atun faqalat kwatam sai ga wata mata ta zo sai sallama ta zo wajen manzon Allah matan tana zuwa sai ta ce assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya manzon Allah ana ka ganni din nan to wasidatun nisa'i ilaika wakilin mata ne zuwa gare ka mata ne yan uwana suka aiko ni in wakilce su muna da wasu korafe korafe da aka ni aka turo aka ce in zo in gaya maka wannan korafin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ina sauraron ki matar sai ta ce Allahu rabbul rijal wa rabbun nisa mun san cewa dai Allah Shi ne ubangijin maza kuma shi ne ubangijin mata haka ne annabi ya ce kwarai ta ce wa adamu abun rijal wa abun nisa annabi adam shi ne dai uban maza kuma shi ne uban mata haka ne annabi ya ce. sannan matan nan ta ce, ba tace ba'athaka Allahu ila rijali wa ila nisa kuma Allah ya aiko ka zuwa ga maza da mata ba maza kawai aka aiko ka wajen ba haka ne annabi ya ce kwarai sai matar ta ce warrijalu rijalu idza kharaju fi sabilillah to korafin mu shine idan za a fita jihadi maza su suke zuwa su yi jihadi tare da kai haka ne ko idan suka fita jihadin nan tare da kai faqatalu a ko kuma faqutilu sai suka yaki har aka kashe su fa ahya'un inda rabbihim yurzaqun mun ji Allah ya ba mu labari cewa wannan mutuwar da za su yi to za su samu darajar mutuwar shahada da haka Allah zai raya su ya ci gaba da ba su arziki bayan sun mutu saboda wannan darajar mutuwar shahada da suka yi wannan mu kuma mata ba a ba mu daman mu fita mai wannan jihadin ba fama lana min al to mu mata menene Allah ya ajiye mana mu ta ina za mu samu irin wannan daraja kun ji mata da kishi ko wai har jihadin da maza suke yi kishi suke musu kala sai manzan Allah ya ce kala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi salama sai ce ku kwantar da hankalinku ya ku mata kuma Allah ya ba ku hanyar da za ku samu jihadi wanda su ma maza ba za su iya samun irin shi ba menene jihadin mata sai manzan Allah ya ce akri in nisaa an salama to ni ma ga sakona ki je ki gaya wa matan da suka turo ki idan kika je ki ce ina amsa sallaman su kuma ni ma ina musu sallama wa quli lahunna sai ki ce musu abinda Allah ya ajiye wa mata na jihadin su shine inna fa'ata zawj biyayya da suke yi wa mazajen su ko ta'dilu ma hunaka anan suke samun darajar da waɗanda suka je jihadi suke samu jama'a ku ji wato ashe wannan aiki da aka ce mata su tsaya su yi a gidan aure shine jihadin kuma babu abin da mace za ta yi da za ta samu wannan darajar in ba ta ɗauki wannan ɗawainiyar da yake gidan auren ba wannan responsibility din shine kaɗai za ta yi ta samu wannan darajar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qalilun min kunna taf'aluhu sai dai abin takeici yan kaɗan cikin mata suke iya jurewa su tsaya su wannan aikin gida da yake a kansu saboda mata yanzu suna ɗaukan wasu abubuwa sun fi muhimmanci fiye da wannan kula da gida da aka ce su maza Allah ya ce haƙƙun rajuli zaujata wannan haƙƙin mazaje to ita ce matan su tsaya ta ainihi wato yi tarbiyyar gida ku jama'a kun ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kenan wannan hadisi malamai sun yi kai sun komo wajen tabbatin hadisin amma suka ce idan aka tattara hanyoyin to hadisi ne da yake wato da wajibi na yi hasan fi shamayi insha Allah to a cikin wannan shine duk idindimin da ake yi a gida ki yi shara ki yi girki har wasu lafuzza ma na wasu hadisan suka ce idan mace tana kai komo tsakanin ɗakin mijinta da kicin ɗinta inda kake girki to ladan da ake bata kamar tana aikin hajji ne ko umara mace ta rinka kai komo tsakanin ɗakinta da kitin ɗinta tana aini wato samun lada na aikin hajji ko umara haka duk wannan in ba a gidanta ba babu inda za ta samu wannan jama'a an gane wannan da ke ko to daga nan ne sai malam ya ce sai mu tsaya mu duba mu ga daga ina ne mata suke ainihin wato farar da wannan ɗawainiya na tarbiyyan yaransa a gida da ba sa yi shine malami yake daga lokacin da mata suka fara ɗaukan wasu waza'i wato cewa akwai buƙatan su ma su fita waje su yi kafaɗa da maza abinda maza ke yi su ma fa za su yi what man can do ko woman can do wai ma even better banda ganganci ina fatan jama'a an gani da haka aka rinka ziga su cewa su fito daga gidajen nan su fito waje su ma a yi tsalle-tsalle da su a kan titi a yawon kamfen na siyasa tare da su su ma su fito su ce a zaɓe su ciyaman ko gwamna ko shugaban ƙasa ba wannan shine kuruwan da ake wa mata ba a ce kuma ku fita ministry ku je ku aiki ku fita kuma a ba ku ainihin wato director da permanent secretary ku fita kasuwanni namiji na ciniki kuma kuna yi namiji na kasuwa kuma kuna yi abin da ake nuna wa mata kenan da haka lokacin da za ka ɗauka wajen fita yin waɗancan ayyukan da wainiyanta da yake a gida ta tozartar da shi ko ba tozartar ba ta tozartar to daga nan tarbiyya ke gurguncewa kuma ba zai taɓa yiwuwa mace ta haɗa waɗannan abubuwan kuma duka su tafi bai ɗaya a lokaci guda ba ba zai yiwu wallahi to za ku zo ku ji a nan ne malam zai ce to daga nan ne sai mace ta fita ta je ta yi aiki a waje amma kuma ta je ta ɗauko 'yar aiki ta zo ta yi mata ta a cikin gida halin zai zai buga mana waɗannan misalan lokacin namu ya riga ya kawo jiki da aka ba za mu shiga wannan gaban ba a yanzu sai Allah ya kai mu darasin gobe insha Allah za ku ji malam sai yake abin ta takaici sai mace ta ce ta je ta samu aiki domin ta samu kuɗi ta biya bukatunta ta taimaka wa mijinta haka suke cewa ko to da zaran ta fita wajen neman kuɗin sai ta je ta rinka yin biyayyen da aka ce sai wa mijinta sai ta je ta rinka yi wa wani kato a waje domin wannan katon shi mai oganta ita tana nan tana sakatariya shi kuma yana can cikin ofis da zaran oga ya fito ta miƙe ta wani irin tsuguna wannan haka welcome ba haka ba ne ta saki fuska tana murmushi na dole wanda babu lada sai zunubi irin wannan murmushin da za ta koma gida ta yi wa mijinta sai Allah ya bata aljanna kama ba ta da wannan lokacin a daidai wannan lokacin ogan kuma ya ta daka mata tsawa tana cewa you are stupid you are not serious tana cewa I'm sorry sir haka ne ko ba haka bane amma mijinta a gida in yace maman walida Allah ki kai mun ruwan wanka mara ce ni ba ba ba bauta aka kawo ni gidan nan ba billahi lazi ba haka bane amma ta je can wani kato tana ce mishi sorry sa kun ga inda ake barar da tarbiyyar ko da haka ƴaƴanta ba ta da lokacin su amma ta je tana ba ta tana ba da lokacinta ga ainihi wato wani kato a waje saboda a ƙarshen wata za a ba ta dubu bakwai da ɗari biyar jama an gane wannan kyau ta gwammace kan wannan dubu bakwai da ɗari biyar ta wulaƙanta kanta ta ƙi kula da haƙƙin da Allah ya ɗaura mata namijinta sannan ta tozartar da tarbiyyar yaranta da haka yaran za su taso a hannun wasu domin ka'ida kenan idan ba ke abin da yake wajibi ki ba to wasu za su yi to amma wasu nan ba lallai su yi shi yadda ya kamata ba daga nan ne yara za su taso ba su san tausayin uwa ba domin mafiya yawan irin waɗannan matan gari na wayewa sauri-sauri take ta fita ta je wajen aiki domin kata da ɓata wa wannan ogan nata rai da aka yaranta ba ta da lokacin da za ta yi musu wanka ba ta da lokacin da za ta kula da su ba ta da lokacin da za ta zauna da su ta lura da menene psychology din su me suke yi mai kyau me suke yi mara kyau sannan kafin ta dawo bayan la'asar duk ta gaji tana dawowa ba ta da lokacin da za ta bibiyi halin da yaran ke ciki da haka yaran suna a hannun wasu ne su suke tarbiyyarsu daga nan su kuma yaran za su samu daman su shiga hannun duniya to duniya sai su koya musu abin da yake a wajensu daga nan za a fara koya musu shaye-shaye daga nan za a fara koya musu yawon banza daga nan za a fara koya musu yadda ake shan kayan maye sannan na ga aka nuna hoton wasu yara ƙanana guda biyu wai su ma sun kulla kayan maye a cikin Legas wata suna zuka wallahi jama'a a tsakar dare haka haka haka su ana nuna su me yasa saboda iyayensu ba su da lokacin da za su kula da tarbiyyar? da waɗannan yaran idan suka girma su ne za su zama 'yan fashi saboda ƙwaƙwalwan ya riga ya lalace an ɓata ƙwaƙwalwan da shaye-shaye su ne za su zama masu yawo da makamai a cikin anguwa duk wanda ya magana a tara mushi makami kuma sai su gudu bayan kwana biyu su jawo, in ma an kama su an kai su wajen 'yan sanda to za su san yadda za a yi tukwaci kan kansu yaran sai su zama wato 'yan daba a cikin anguwanni kwanaki ina ganin ai kun ji labarin abin da ya faru a jihar kano na wasu yara da suka shiga ɗakin wata mata suka je suka same ta da ita da 'ya'yanta shida gaba ɗaya suka kashe su kuma kisan na wulakanci Mata aka ce tana da keken dinki haka suka ɗauko kan keken dinki suna buga mata suna buga wa yara a haka aka kashe su duka gaba ɗaya su wannan in ba aikin kwaya ba ina mutum mai hankali zai yi wannan kuma an gano wannan da ke ko me yasa saboda sun rasa tarbiyyar da ya kamata a ce sun samu wannan ne sakamakon abin da yake biyo bayan wannan wahalar da kuke yi ta banza da sunan cewa wai kuna neman kuɗi ku taimaki kanku ku taimaki mazajen ku na ƙarya da kuke yi to abin da yake faruwa ke kenan ina fata an gane za ku zo ku ji malam zai buga mana wannan misali idan Allah ya kai mu darasin gobe insha Allah Allah ya sa mu dace to kafin mu karkare ga wasu tambayoyi da aka aiko da su wannan take cewa assalamu alaikum malam wanda ya kwanta barci da safa a kafarsa shin idan ya tashi zai yi shafa ne ko sai ya cire idan na fahimta wato tana magana kan hukuncin shafa akan safa ga wacce za ta yi sallah lokacin alwala to abin da ya kamata mu sani shine idan mace ta sanya safa a cikin tsarki ina ma'anar wannan shine ta sanya safanta tana da alola to in tana zaman gida tana iya ci gaba da shafa a kan safan har na tsawon awa 24 ne kawai da haka a cikin wannan awa 24 idan a cikin lokacin ne ta yi barci, in ta farka tana iya yin shafa ma'anan wannan shine misali yanzu da za ki fito wajen muhazarar nan kin yi alwala sai kika sanya safanki an fahimta an jima za ki sallar azahar sai kika yi shafa a kan safar to kafin hukuncin shafan ya ƙare sai gobe lokacin sallar azahar da haka in kika kwana da safar da daddare kika tashi da asuba ba sai kin cire ba za ki iya shafa a kai kika zo za ki sallah za ki iya ci gaba da ta amma da zarar an zo lokacin sallah a zahar to wannan shafan ya yi expire sai kin cire kin sake yin shafa Allahumma sai kuma idan mutum ya samu wani hukunci da zai sa dole sai ya yi wanka kamar janaba ko wani abu makamantan haka to kaga wanda zai yi wanka dole zai cire kafin shi amma in ba wannan laluran ba dan mutum ya yi fitsari ko ya yi bayan gida in ya zo zai sake alwala ba sai ya cire kafin shi ba awa ashirin da hudu matafiyi kuma shi aka ba shi damar ya kwana uku an fahimta ko wato awa saba'in da biyu matafiyi na iya barin safan shi ba tare da ya cire shi ba an gane wannan zai iya ci gaba da shafa a kai Allah ya sa mu dace mai wannan tambaya kuma ta ce assalamu alaikum ah, mutum ne ta haihu sau biyu yaran ba lafiya ma'ana bayan an yi jinya sai kuma Allah ya ɗauki rayuwarsu su mutu ko eh suna mutuwa sai ta je wajen likita sai ya ce mata ah, sanyi ne wato laluran sanyi take fama da shi shine yake shafan yaran suke ainihi wato a zuwa da rashin lafiya kuma su rasu daga baya so ok to rubutun ne sai hankali wato idan na fahimci abin da take cewa likita dai sai nuna mata tana da lalura wadda za ta rinka shan magani tana cin abinci bayan awanni uku uku to yaya azuminta ina ganin shine dai tambayar ko tunda kaga yanzu duk bayan awa uku za ta sha magani ta ci abinci to azumi kuma ba awa uku uku ake yi ba ko sun fitowar alfijir ne zuwa faduwar rana to wannan da tana da lalura na rashin lafiya to ta shiga karkashin waɗanda Allah ya ce faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda yake fama da rashin lafiya ko yake matafi to ya aje azumin daga baya in ya warke to sai ya rama abin da aka biyo shi da haka ita ma yanzu tunda ba ta da lafiya to za ka aje azumi sai ka yi lissafin azumin da aka biyo ta in azumi talatin din ne ga baki ɗaya to ana jinta ta azumi talatin duk da ta warke to za ta rama idan guda biyar ne ana bin ta biyar in goma ne ko ma nawa ne dai an gane ko amma idan wannan lalurar likita ya ce tana iya jurewa ta yi azuminta sai ta yi azuminta wannan shi ya fi mata alkhairi Allah ya sa mu dace mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum malam da fatan alkhairi tambaya ta ita ce menene hukuncin wanda ya bugi yaro dan shekara goma ya yi mai mummunan duka kuma maraya ne har ya kai shi ga rasuwa so subhanallah kuma wanda ya buge shi ya yi aure har ma ya haihu ya hukuncin shi to wannan ya kisan kai kenan laifin kisan kai ko a musulunci Ko mutum ya zama dan wuta tun a nan duniya Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam duk wanda ya kashe mutum da gangan to ya zama dan wutar jahannama sannan in aka kama wanda yayi wannan to shi ma hukuncin shi a kashe shi za a kai shi wajen alkali alkali ya yanke mai hukuncin kisa saboda nafsu bin nafsi rai bai fi rai ba ko don me za ka yi wa maraya duka har ka kashe shi saboda ba ɗanka ba ne wannan ai ba daidai ba ne ina fatan jama'a gani Allah ubangiji ya tsare mu daga mummunan katara yana daga cikin abin da ya kamata mata musamman shi ta ka tsantsan a kai wani lokacin idan mutum ya tashi ainihin wato ɗaukan hukunci ai za mu zo ba gashi mun fara batun tarbiyya ba za mu zo za ku ji hatta yadda za a yi tarbiyyar yaro sana musulunci ya karanta ina fata an gane amma inda kuskure ne mutum ya yi wato yi kisan kai to a nan shi ne aka ce sai ya biya diya sannan sai ya yi kafara azumi sittin ba hutu azumi sittin ba hutu kuma sai ya biya diya kuma kun san yanzu diyar rai kun san nawa ne diyar rai a lissafin da aka fitar a cikin wannan watan ramadan ya kai miliyan ɗari biyu da wani abu duk wanda ya kashe rai sai ya biya miliyan ɗari biyu shi ne kudin rakuma ɗari miliyan ɗari biyu da wani abu wannan miliyan ɗari biyu din da shi da danginsu duka za su biya da haka duk wanda ya kashe rai ya ja muku kuma mutanen shi duk dangin shi dangi na kusa da na nesa dangin iya da na baba da na ƙauye duk ta ku kawo gudunmuwa Sai lafiya a ce wani yaron ku ne kisan kai da haka ana sa a tara kuɗin jiya. sai an biya dangin wannan wanda aka kashe wa ɗan uwa da kuskure <laughs> kun ji wata wadda ta ce to ita ta sa ya kashe shi za <laughs> shi ne illar rashin tarbiyyar da ake magana ya ja muku dole har ku za ku biya Allah ya kyauta sai za dole fa sai an tsaya tsayin daka wajen tarbiyyar nan ba duk rashin tarbiyya yake kawo wannan hakan nan za su tattara kowa abin da yake da shi sai ya bada kowa sai ya bada Allah ya kyauta dan uwa masu albarka a nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gobe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi